Shugaba Isu Muhammadu a wannan wasiƙa da ke matsayin martani ga wacce gidauniyar Mo Ibrahim ta tura masa don jin yadda aka yi bai taɓa yin Allah wadai da juyin mulkin da aka yi wa shugaba Muhammad Bazum ba, ya ayyana cewa tun a ranar 30 ga watan Yulin 2023 a shafinsa na X ya yi tur da halin da aka tsunduma Nijar ta hanyar amfani da kalmomin da suka dace da yanayin da ake ciki a wancan lokaci. hasalima ya bi hanyoyi da dama don ganin an mayar da shugaba bazum kan kujerarsa to amma barazanar amfani da karfin soja da kungiyar ecowas ta ayyana ta haddasa cikas wa abin da ya sa gaba in ji shi Gusman Abdulmumuni wani na hannun daman Isu Muhammadu na cewa tun can farko ba su da shakka game da yadda tsohon shugaban kasar ya yi imani da demokaradiyya a matsayin mulki mafi cancanta da al'umma. Ya ce, cikin wannan wasiƙa gata, ya ce shi da kansa ya fuskanci yunkuri na na juya mulki har so hudu amma da yake shi yadda yake ta yadda mulki bai bar wata baraka ba tsakanin jami'an tsaro abun ai bai faru ba ga gaske abun alhaji muhammad yusuf ba ra'ayi ya canza ba Da dama ra'ayin shi guda ne shi dan demokradiyya ne kuma dan son zaman lafiya ne kuma dan saboda kasan mu ta zamana lafiya da haka nan alhaji muhammad yusuf ya ce a'a tun farko ma bai amince da cewa a karbi iko ta hanyar mulkin soja ba kowa ya san ƙi da shi Tsohon shugaban ƙasar a wannan wasiƙa mai shafuka biyu ya jaddada cewa yana Allah wadai da juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 a Nijar. Haka kuma bai yarda a yi amfani da ƙarfi ba, musamman daga ƙetare, domin mataki ne da ka iya rura wutar rikici ya kuma tada hankalin ƙasa. sai dai da yake bayyana ra'ayinsa akan wannan matsayi canga calumbo wani makusancin shugaba bazum ya ce bai gamsu da bayanan na shugaba isu ba kurin matsin lamba ne ke ji ta gidauniyar mo ibrahim da ke neman ta kwace mashi kambun da ta bashi na primo ibrahim duniya duka ta shaida cewa shi ke da hannu dumu-dumu a wannan juyin mulki na ranar 26 ga watan yuli na shekarar da ta gabata da kuma garkuwa da ake da shugaban kasa bazum da iyalinsa wane ne bai san halakar da ke tsakanin isu da yaransa cani hatta da kama ɗansa abba da aka yi cikin tsari ne kuma jiya tabbatar mu da haka ayar allah ce duk wanda ya ci amana ba zai ga da kyau ba dambarwa kan rawar da ake hasashen tsohon shugaban nijar ya taka ko aka san haka a juyin mulkin da janar abdulrahman chani ya jagoranta wani abu ne da 'yan ƙasa ke ganin ba zai canza komai ba a game da tafiyar da sojojin majalisar senate suka sha ta cewa magana ce ta ɗora ƙasa kan sabuwar turba Malam Sule Umaru shine shugaban kungiyar rajin kare demokuraɗiyya ta FCR. Magana ce da a yau ta makara ba ta da wani cikakken tasiri sosai ga tahiyar mulkin ƙasa akwai wuya a ce eh, ta sa an taka wani rawa na wa maido demokradiyya a wannan ƙasa tamu. Tsohon shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya karɓi lambar yabo daga gidauniyar Mo Ibrahim a 2021. Gidauniyar ta saka shi a jerin gwarzayen demokradiyya. To amma zarge-zargen da aka yi ta yi dangane da rawar da ake hasashen ya taka wajen kifar da gwamnatin kwarar hula ya sa gidauniyar aika masa wasiƙa domin ta ji gaskiyar lamari daga gare shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.